daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif to madalla jama'a kamar dai da kuka sani kowace ranar litinin shirin yau da gobe na zuwa ne daga najeriya tare da rukayya basha inda a yau shirin ya mai da hankali akan irin halin da matasa suke ciki sai kuma wani mawaƙi da zai ƙayatar da ku a cikin shirin. muna kuma tafa da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren kwalama don haka ba tare da wani ja in ja ba zan ja gefe in bar ku da rikayyen domin jin shirin na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi mana shekarar 2025 shin me ke ci maka tuwo a ƙwarya ko me ke ci miki tuwo a ƙwarya a matsayin ku na matasa. Kana kuma za mu garzaya fagen wake-wake mu ji dawa kuma za mu wato tattauna a cikin zauren namu. Daga bisani sai mu leƙa fagen kwalama mu ji kuma me bakuwar mu za ta girka mana a cikin zauren namu. Masu sauraro ku biyo ni domin jin yadda tattauna zai kasance sunana Rukayya Bashir. Soyayya na ba. ce zan ba ruwa ke kadai ce gawa yar uwa soyayya mai kiran damuwa fanin nuna rikici cikin zuciya kiban soyayya na zo kiban Tuma Dalla, kamar yadda na faɗa kowane ɗan adam musamman ma matasa kowa zai ce gaskiya ni abin da ke ce min To a ƙwarya abu kaza ne gaskiya ni a gidanmu ba a min kaza a a gaskiya a makaranta kaza a a majalisa kaza a a Najeriya gaba ɗaya a jiha kowa da abin da ke damun shi a kuma inda abin nan ke damun shi to amma kafin mu fara bari mu ji ya sunan bakin namu sunana Isiyaku Umar Umar Sunana Faisal Ibrahim. Sunana Maryam Yunus Hassan. Sunana Abdulkadir Yusuf. Sunana Khadija Hamisu. To haka yake idan muka fara da kai Abdulkadir a matsayinka na matashi shin ko me ke ci maka tuwo a ƙwarya a daidai wannan yanayi da wato Najeriya ke fuskantar ƙalubale da dama? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda kuka ji sunana Abdulkadir Yusuf. Uh, idan aka ce me ke ci min tuwo a ƙwarya a matsayina na matashi ba zai wuce abu ɗaya zuwa biyu ba wanda a yau a rayuwar nan da ake ciki shine duk wani matashi yana fuskantar wannan ƙalubalen na farko a ce harkar karatu na biyu kuma rashin aikin yi da matasa ba sa mai da hankali a kai mm-hmm. abin da ya sa na ce rashin aikin yi da karatu wa'innan abubuwa ne guda biyu wanda a yau ɗinmu da goban ma gabaki ɗaya matashi sai yana da karatu sai yana da ilimi sannan kuma sai yana da ilimi zai iya tafi da abubuwan da suke wakana musamman a cikin nahiyarsa inda yake ko kuma wajen ma inda yake saboda in baka da ilimi zai zamanto kana tafiya ne tamkar wani bari in ce wani dabba mm. saboda za ka kai um, za kai yanayin da wato dole kai da kanka za ka gane cewa ka yi kuskure a baya mm. sannan kuma wani support da ba a samu ga musamman waɗanda suke son su yi karatun za ki ga wato ba sa samun support ta wani bangaren musamman yadda karatun yanzu ya zama in ba ka je private ba ne. in da ne iyayenmu da kakanninmu za su gaya mana cewa sun yi karatu a free ne kyauta to amma yanzu fa da kuɗinka a makarantar ma da kuɗinka kana so kai karatu sai ka ga abin kamar yana fin ƙarfinka saboda yau in an ce an ƙara kuɗin makaranta gobe za ka ji wani abin ne za a bullo da shi daban mm, a bangaren karatu kenan mm. sannan kuma a ah, shi kuma rashin aikin yi na matasa ba wai kuma ba aikin yin ba ne abin da yake ci min tuwo kenan a ƙwarya mun yada ayyukan da muka sani muka gada wa'inda muka gada tun daga gurin iyayenmu kama aikin gargajiya da zaki ga wasu sun gaji kira ne wasu kuma suna kaman aikin hannu sai mutum ya bari sai ya ce a shi dole sai ya ci da gwamnati wanda ita kanta gwamnatin yanzu in ka duba za ka ga ba ta iya riƙe kanta. So matashi za ki ga wato ya yadda wannan aikin hannun noma, ƙira, um, menene fawa da dai sauransu duwan da ya san wasu abubuwan da suka danganci ayyukan hannu kenan kake nufi. Su nake nufi. Saboda su ne a tushen da matashi zai taso ya gani ana yi a gidansu wanda zai koya. A'a to kuma sai ki ga mutum ya taso sai ki ji yana cewa ya fi karfin ya je ya kera. To amma amma Abdulkadir baka ganin cewa su kansu matasan su suke jawa suke fada cikin irin wannan yanayi kamar yadda kake cewa su tashi su yi ayyukan hannu kowa na ganin cewa shi ya tafi ofis abin da ya fi mashi alkhairi kenan bayan kuma ofis din yana da nashi kalubalen. Ai dalilin da yasa kika ji na ce miki abin yana ci mun tuwa kwarya kenan. saboda menene ai ba su mai da hankali akan su wannan ba kafin ka je ofis ya kamata a ce duk wani ofis da kake gani muna ji muna gani zaki ji wani babba ne minista ne shi ko ciyaman ne zaka ji inda yake tuciya da samun kuɗin shi in kika cire siyasa zaki ji ya ko ya koma noma ko yana cikin wani kasuwancin na daban <coughs> shi ma bai dogara da wannan ofis din ba saboda wannan ofis din abu ne na lokaci zuwa lokaci in yau ba mutuwa ba akwai lokacin da kana ciki za a cire ka a mai da wani. To amma baka ganin aikin ofis ɗin shi ke sa yanzu ma mutane su fi karrama musamman ku matasa? A'a, duk matashin da kika gani a yanzu, hmm. a nawa tunanin ka gan shi da mutunci da menene bai dangana daga aikin gwamnati ba yaushe za ka samu aikin gwamnatin yaushe ka gama karatu sannan kuma ka ce ka yi aikin gwamnatin so wannan ma ya kalubale ne a kanka ba sai kai ai sai kai karatu za ka yi aikin gwamnati sosai to kuma baka yi aikin baka gama karatun ba kana kallon roman da yake cikin ofis <laughs> to amma ai ka san akwai mutane da zaka ga cewa aikin gwamnatin idan dai suka mayar da hankali sukan samu abin da suke so. Kafin aikin gwamnati ina gaya miki ne duk aikin gwamnatin da za ka yi shi ba tare da karatu ba mai gadi ne. Amma ba ka ganin cewa abin da ya sa ba a cika samun abin da ake so a aikin gwamnati ba sabida matasa ba sa mai da hankali su ba wa aikin muhimmanci ne? Ba wai ba sa ba da eh, rashin mai da hankali. Ina gaya miki kafin ka samu aikin ai. Duk aikin da za ka yi yanzu in ka riga ka bar aikin hannu muna da masu digiri. To yanzu dai karka ce na katse ka. Khadija idan muka dawo kanki kin ji abin da Abdulkadir ya faɗa. A mm. matsayin ki na matashiya mace shin me ke ci miki tuwo a ƙwarya? Duba dai da yanayi na yanzu abin da yake ci min tuwo a ƙwarya babban abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya bai wuce abu biyu ba shine yanda abubuwa ke ƙara tsada kullum da kuma yanayin taɓarɓarewar tarbiyya. Mm. Duba da yanzu kullum abin da ka siye shi yau gobe in ka je siya zaka ji an ce maka ya ƙara tsada ya ƙara kuɗi kaza ya mm. ƙara kuɗi kaza to gaskiya abin yana cimin tuwa ƙwarya sosai da yanayin kuma tarbiyya yanayin tarbiyya yanzu zaka ga yaro ƙarami yana behaving ba abin da ya kamata ba abin da ma bai kai a ce zaka ga wannan ɗan ƙaramin yaro ne abin da ya yi babba ma a da ba zai yi shi ba amma shi ne yanzu yara suke ba kya ganin zamani ne canja saboda yaran zamanin da da yaran zamanin yanzu ba ɗaya ba ne, akwai iyayen zamani akwai iyayen da Ito eh to duk da haka wasu suna ganin kamar in yaro ya lalace a zamanin yanzu ko laifin iyaye ne ko kuma dai wani abu eh yanda kika faɗan ne akwai yanayin zamani da ya canja da yanayin dandalin sadarwa na social media to duk da shi din dai amma shine ma yanzu a zamanin yanzu ya fi babbar taka To, Faisal idan na dawo kanka ka ji abin da 'yan uwa matasa suke faɗa a cikin zauren. Musamman idan muka duba cewa uh, matasa wani lokaci akan cewa su suke jawo kansu. Idan muka duba za mu ga akwai wanda kwata-kwata ba sa ba da hankali ma sai karatu kamar yadda Abdulkadir ya faɗa. Wani kuma za ka ga zai yi ta bugawa ya yi ta gwagwarmaya amma kuma ya kasa samu. kai me zaka faɗi game da abubuwan da muke tattauna yanzu so da farko dai assalamu alaikum ni daman ina son in yi shari a kan maganar da abdulkadir ya faɗa da kuma ita kanta wannan khadija so ni the first thing dai abin da ke cin ƙwarya shine dai yanzu zaka ga kare karatun ba ba ma karatun ba ne yawancin matasa ana karatun so a the end of the day zaka gama karatun ka zo aiki babu mm. kin gane muna da masu digiri da yawa za ka zo ka gama karatun ka faɗi tashi ka gama karatun ka zo neman aiki shi ma aikin yanzu abin da suka mayar da shi gwamnati kamar ya kasance sai kana da kamar me ake kira cewa uwa a bakin muru ko ba ka ba mm, mm. shine so abin ya zama hanya abin da ya kashe mana Najeriya kenan alfarma wanda ya cancanta ba za a ɗauke shi ba sai kawai a biyan alfarma babanka kaza ne babanka wane ne minista ne ko me shikenan kana da hanya za a ɗauke ka kawai abin da ya kasance kenan abin da ke faruwa So za ki ga yawancin ma talakawan za ki ga sun ma fi bai da hankali a makarantar. Hmm. In gane, za ga mutum Umar yana da karatu sosai wanda shi yaron masu kuɗin yawancin su ma ba wani karatu suke tsawa suna yi a makarantar ba. Amma sai ga wai yaro bai ma kammala ma karatun ba sai ga aiki ma na jiran shi. <laughs> So abinda ke ke fama ke tumuntuwa tuwo a ƙarya kina abin wani zubin sai yanzu kamar in yi ma karatun ma da nake amma wani zubin kawai sai in ce ban ma dai kawai saboda koyo da gobe ran rayuwar kaina mm. tunda ina da sana'a hannun da nake ba zan ce zan tokarar da makaranta ba ne dan ban mata wannan mafarkin ba so kamar yadda ita ta faɗa Khadija ta faɗa na cewa tarbiyya na yaran na yanzu mm. musamman iyayenmu na yanzu zan ce miki iyayen zamani ne a da yayin bayan da na sani in yaro ya laifi ko makota kuke ko dan unguwa ka zaka kira yaro in na zana ne ka zana yaro kamar faɗa sai dai ga iyayen yaro sun zo suna ma godiya amma yanzu abin da ke faruwa ko faɗa kan ma yaro sai za ga iyayen yaro sun zo kanka suna ma sun hauka da faɗa babban abin da ya ƙara lalata tarbiyyar yara kenan mm-hmm. so yaro a gaban shi ka mai abu an zo ana ma faɗa ko wani abu a ya sama dama kenan gobe ma zai abin da ya fi wannan in kuma a gida ne akwai babban abin da ke faman damu na yake tumuntuwa ƙarya musamman a gida zaki ga ga kaya. ya ma laifi ka kama shi zaka ka rike shi ko kuma kana mai faɗa ko wani abu sai ka ga mamanku ko dai ba ba haka ya taso yana ma iyu a gaban yaro ko kuma ya ce kai ma zai dake ka a gaban shi kin ga wannan abin da yaron ya gani shi kuma ya samu dama kenan da eh. zai ci gaba da raini kenan sosai to kin ga babban abin da ke faruwa kenan sannan kuma sannan kuma muka koma bangare na kamar yadda yake cewa sana'a hannu hmm. mm, sana'a hannu abu ne mai kyau amma yanzu din ma haka dai zalika samun sana'a hannun ma gaskiya sai ka jajirce kuma kamar misali da yake maganar noma noma abu mai kyau ne hmm. amma yanzu abin ya zama sai a hankula waye ka je kai noman ba tsoro kake fargaba kake ka je kai noman saboda rashin tsaro hmm. kasan kasa tana fama da rashin tsaro da kai zaka je ka kwashe jiki kace ka shiga daji inda ake fama um, ake ake fama da rashin tsaro da yan bindiga daɗi menene baka san me zaka je ka tarar ba sai na ji kamar ni kaɗai ce cikin zauren namu Yau <laughs> wato yanzu da aka daddara ai dai ba ni kadai ba kenan. To a Uh, Maryam idan na dawo kanki kin ji abin da Khadija ta faɗa da kuma abin da sauran 'yan uwa matasa maza suka faɗi. Ke me ke ci maki tuwo a ƙwarya a matsayin ki na matashiya? Abin da ke ci min tuwo a ƙwarya shine bara. A yanzu kowa ba zai iya tashi ya nemi sana'a ba musamman mata za ki gansu a kan titi suna bara kuma suna da ƙarfin da za su iya yin aiki ko mm. aikatau ne ki je ki ki ciyar da kanki ki ciyar da 'ya'yanki amma sai ki gansu a kan titi suna bara da su da 'ya'yansu yara idan kika zo wucewa kamar za su miki kwace mm-hmm. saboda suna neman kuɗi kuma suna da ƙarfin da za su yi aiki daga su har iyayensu amma ba za su yi ba sai dai su je suna bara kuma an tashi a ce gwamnati gwamnati gwamnati komai gwamnati hmm. gwamnati na da tana tana da nata gwamnati na da nata laifin kuma hmm. tana iya bakin kokarinta ta wani gurin ba dole ba a ce dole gwamnati sai ta ciyar da kowa da ke duniyan nan ba ba gwamnati kaɗai za ta ciyar da su ba ke kanki za ki iya tashi ki nemi sana'a hmm. ki ciyar da kanki <laughs> ba sai kin shiga titi kina bara ba idan kwatan gidan ku ta lallabe ta ta cika sai a ce sai an jira gwamnati yawwa ta zo ta kwashe <laughs> to idan na dawo kanka Umar ka ji abin da yan uwa a cikin zauren namu suke faɗi shin me zaka faɗa eh me ke ci maka tuwo a ƙwarya abin da ke ci min tuwo a ƙwarya gaskiya abu biyu zuwa uku ne hmm. kin ga na farko matsi na rayuwa Don gaskiya ni na dogara ne da sana'an hannu dan dinki nake yi. Abu na biyun kuma shine shaye-shaye. Dan zan iya gaya miki matsi na rayuwa kusan komai nake ɗaukan makai nauyi. Ba dole sai na jira babana na yamin ba. Kuɗin mota, duk dai wasu dai abubuwan da je ba sai ka jira amma ba. Haka. Sai kuma shaye-shaye. Gaskiya shaye-shaye illa ne ga lafiya. Hmm. kin ga shekaru na 20 kuma akalan shekarun nan sai ka ringa kakkauce makalan abubuwan nan za ka haɗu da abokanai da dama wanda farko dai aboki ne ma shine illa ga lafiya in ba kai sa'an aboki ba a rayuwa. wanda yake sawa ka fara fara irin waɗannan ayi. Kayan mayi haka da wasu wannan. Mm. To gaskiya a shekaru na, ina ƙoƙarin kauce ma wannan kuma ina kira ga matasa don Allah su kauce ma wannan dan shaye-shaye gaskiya illa ne ga lafiya. To amma baka ganin a matsayinka na matashi idan har ka san abin da kake so ba matashi da aboki dan uwanka da zai iya ingiza ka ka fada cikin harkar shaye-shaye? Eh to kin diga gaskiya shaye-shaye ya danganta da tarbiyyar da iyaye suka ba ma yaro. Yawwa. Maganin gaskiya. Uwa ta san da wa yaron ta yake mu'amala, mm, uba kuma ya san waye yaron shi ke mu'amala. Haka. Kuma ya sa ido sosai. Kuma ya sa ido akan karibiyan mm. yarensa. Haka ne. To haka yake masu sauraro ina ga anan za mu dakata da tattaunawar namu kana idan Allah ya kai mu mako na wato mako mai zuwa za mu dora kan wato tattaunawar da muke a cikin wannan zauren. Kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga fagen waƙe-waƙe, amma kafin nan bari mu dan da wani bebe da ke bisa kan na'ura kana muka dawo shirin. na zo ki bani ki mai da ni dan gata kin hadu dan mata kin ji banna fata soyayya na zo ki bani ki mai da ni dan gata haka ke masu sauraro idan muka dawo fagen wake-wake a yau kuma muna tare ne da wani dan matashin mawaki inda zai bayyana mana gwagwarmaya da yi a rayuwa ko in ce gwagwarmaya da yi domin ya cimma wato muradinsa na zama mawaki. To barka da zuwa. Barka dai. To ya sunan malamin namu na yau ko in ce bakonmu na yau. Sunana Habib Taku. To masha Allah to aji Habib ga ka a cikin harkar waka. me jawo hankalinka ka ga cewa harkar waka shine mafita a gare ka gaskiya ne harkar waka dai harka ce da nake so nake ra'ayin waka tun ina ƙarami hmm. na kasance tun ina karami ina ƙaunar waka kuma ina son waka sannan duk wani program da ake na mawaka hmm. ina bibiyar shi ina jin irin yanda ake gwagwarmaya da kuma abubuwan da suke fuskanta a ciki eh. to gaskiya wannan dai abu ne wanda nake so Haka ne. To daga lokacin da ka ji wannan wato dama da kake so ka zama mawaki wasu irin hanyoyi ka bi domin ka wato cimma maradinka na zama mawaki Hanyoyin da na bi su ne, da farko na fara ƙoƙarin rubuta waka ne ban ma san inda zan je in buga ta ba. Haka. Amma dai ina rubutawa ina rubutawa sai wata ran kawai na fito daga unguwanmu na je wata unguwa kusa da unguwanmu sai na ga wani studio hmm. sai na ga an rubuta arewa studio sai na ce ah to nan gurin ai kaman gurin buga waka ne sai da na wuce sai na dawo hmm. sai na ga wani a wurin yana tsaye sai na ce mai da Allah nan gurin studio ne na buga waka ya ce min eh na ce mai to ina so zan yi waka amma ba yanzu ba yanzu na zo wucewa ne sai na ga studio amma tun da na gane nan studio ne insha Allah zan dawo hmm. ba da dadewa ba in yi waka eh. shine ya gaggaya mun duk irin yanda abubuwan suke tafiya ga yanda ake ga matakan da ake yi da eh, sauransu. Har dai ka samu dai kasance kanka cikin harkar. To ya iyaye suka ɗauki wannan batu na zaman ka mawaki. Gaskiya sun min kyakkyawan fatan alkhairi saboda ina da kyakkyawar fahimta tsakanina da iyayena. Sun san cewa insha Allah ba zan jawo musu abun magana ba ko kuma abun kunya ba. Hmm. Wannan dalilin ya sa. suka bi ni da addu'a. Haka ne. To idan muka dawo fagen wannan waƙe-waƙe, waƙa kaɗai kake ko kuma kana kiɗa kana wani abu da ya danganci waƙar? Gaskiya ne ina yin waƙa kuma ina yin kiɗa. Eh. Duka ina yi. Kai makaɗi ne? Insha Allah. To wani irin kiɗa kake? Ba irin kiɗan da bana ina yin kiɗan Hausa, Afrobeat, Amafiano da ma sauransu. Haka yake. To wasu irin kalolin, ah, wasu irin kalan waƙoƙi kake yi? waƙoƙin soyayya nake kuma da yaren Hausa. da ni da masu sauraro za mu so kaɗan rera mana wannan waƙar. Akwai wata waƙa ta da nake cewa, Shi aure lokaci ne mu ma za mu yi, kuɗi lokaci ne mu ma za mu yi, gida lokaci ne mu ma za mu yi. mota lokaci ne mu ma za mu yi komai lokaci ne ban da rabo kai dai rike Allah ka kama ya sai ka sai da sallah ka cin marabu aure To haka yake masu sauraro to da fatan kuna jin daɗin wannan hira da muke tare da Habib. To aji Habib, akwai kallo da ake ma wato mawaƙa. Me za ka ci game da wannan? Gaskiya ne, akwai kallo da masu saurare ko masu kallo suke yi ma mawaƙa. Ko al'umma baki ɗaya. Ko al'umma ga baki ɗaya da suke yi wa mawaƙa da 'yan fim. Gida yanzu fagen waƙa ake. Hmm. To gaskiya akwai wasu daga cikin mawakan waɗanda suke ɓata wa mawaƙa suna su ne suke ja ake tunanin mawaƙa suna ɓata tarbiyya ko kuma suna yin wani abu da bai dace ba amma a gaskiyar lamari ba haka abun yake ba wa'annan da suke irin wannan ɗabi'un in ka bincika za ka taran ma ba ma asalin mawaka ba ne kawai suna jingina da waƙa ne sai su shiga cikin mawaƙa sai su dinga irin wa'annan batancin da abubuwa marasa kyau hmm. amma duk mawaƙi na gaskiya da gaskiya ba za ki tsince shi a cikin irin wannan ɗabi'an ba ko irin wannan mummunan halin ba haka to idan muka zo fagen wato nasarori wani irin nasara ka samu sakamakon harkar waka gaskiya na samu nasarori da yawa don ba abin da zan ce sai dai ma Allah godiya saboda da harkar waka da kiɗa muke ci muke sha muke sitira har muke yi ma wasu ma hmm. da sauran abubuwa gaskiya na mallaki abubuwa da yawa ta wannan harka haka ne to wani irin waka ka ƙara rira mana sha zaman ka bebi bebi habibi habibi bebi ya nurul kalbi bebi na kira ka siwiti na Taurarin duka zamani hmm. kai ke ban umarni soyayya ta nuna ni sha zaman ka bebi ke a matsayinka na matashi wani irin saƙo kake da shi ga 'yan uwanka matasa idan muka duba yanayi da ƙasar mu take ciki a daidai wannan lokaci? To, saƙon da nake da shi a gurin 'yan uwana matasa shine mu nemi sana'a. Hmm. Mu nemi sana'a don mu dogara da kanmu har mu taimaka ma iyayenmu da 'yan uwanmu. Saboda rashin sana'a ke sawa matasa ke faɗa wasu hanyoyi hmm. na ɓata gari ko hanyoyin ta'addanci wannan shi ne shawaran da zan bawa matasa a nemi sana'a a ƙarshe kuma wani waƙa za ka rera mana ko in ce a ƙarshe wani waƙa za ka kulle mana shirin da shi asin da asin na yi gamo da ke ba za guje ke ba na daɗe aso ina biɗar wacce ta yi daidai da zuciya asin da asin na gamu da ke ba za ku je ki ba ana ne a so ina fitar wace daidai da zuciya asin da asin via sannu da kokari da haka ne kuma muka kawo ga karshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar jama abuja najeriya rukayya basha da dukkan waɗanda aka ji maryoyinsu sai fiona nan dudu da ta daidaita mana sautin shirin ni hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin washington sai an ji ku. So many.